maka su karka yi babi ka bar su ji magani mata da miji ayi mata da miji mata da miji ayi mata da miji mata da mijinta mata da mijinta tsakani sai rabana gabar su za su ɗanɗana aye mata da waje mata da waje mata da waje mata da waje Allah ya haɗa ku Allah shi ya haɗa ku bance kana ayi bari bance kana ayi fushi an yi fashin haƙuri ne magani haƙuri zai magani shi ne ake yi tuntun masa gaskiya wannan matsalar da ke tattare da wayar barki ita ce matsalar da za ta iya sake haihuwa kuma gaskiya ina jin tsoron sanar da ke da cewa ba za ki iya haihuwa ba har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri wannan abin da aka yi mana a asibiti kar ya saki damu kanki ba zai canja matsayinki a waje wajena ba sannan ba zai canza kallon da nake miki ba na so ki san cewa har ƙarshen rayuwa ta yadda nake kallon ki haka za ki kasance a tare da ni abu ɗaya da nake da uwa ki wannan abin ya zama sirri tsakanin da ke ba na so kowa ya sani kin ji tambaye ni ya ka kare da tsaron da yake shi na san dole suka kara ne ka gishiri dan ka san hujja ce mu mata mana da ke shi dan kuma tambaye ka da ka kare to bare mun tambaye ka da ka kare ba ba ta ba kishi ne muna da kishi amma ba kamar yadda ake kadi ba ko dai kuwa ah, ke dai kina jin tsoro kan karashi labarin dora tun lokar ma ba haka bane kuma na san manufarka dan haka ma ni ba na san jin komai a barkan za a cikin gashin ta yanzu da kiɗa ke ci yadda aka ƙirƙira labarin ita mai kishi ko kuwa. Ba na san kai kasuwa. Na gode. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ah. ka zo min da bayanin sakamakon gwajin ban ji ka ba mun je an yi gwajin amma sakamakon gwajin ne na ga ba wani abu ne da idan zo na faɗa da gare na ka samu matsalar ni ne ba na iya samun haihuwa ba ita ba a'a khalil idan za mu ɓoye kowa bai kamata mu ɓoye umma a matsayinta ba mu faɗa mata gaskiya abin da ya faru matsalar daga gare ne bayan dokta ya yi gwaji ya faɗa mana cewa ni ce nake da matsala a mahaifata ba zan taɓa haihuwa ba Kuma ki haƙuri ki gafarta min. Ni ce sanadiyar rashin samun haihuwa a gidan Khalil. Ni ce sanadiyar da ya sa baki ga kanki ba. Ki yi haƙuri ki yafe mu. kin ga dama kin daina kukan nan don wannan kukan naki ba abin da zai sa in canza ra'ayin da yake cikin zuciyata kin ji ko kai kuma ka ji abin da zan gaya maka tun da wuri sai ka ƙara aure don ba zai taɓa yiwuwa ka zauna ba eh, eh, eh, haihuwa ba umma ki haƙuri wannan umarni na ne idan kuma kana son bijirewa umarni na to zaka ga abin da zai biyo baya ba san bijirewa umarninki ba umma amma da Allah da kin yi mana hakuri. zan iya maka haƙuri akan komai amma ba akan wannan ba ba zan taɓa haƙura ka ci gaba da zama da wannan juyar wacce ba ta haihuwa ba dole ne a ƙaro aure a gidan nan idan kai ba ka son ganin 'ya'yanka ni ina da buƙatar ganin jikoki akan me to ka je ka nemi yarinya a duk inda take ko 'yar gidan wane ne in ji magana aure kada in ƙara dawowa gidan nan ban ji sakamakon da ka yanke a game da maganar ƙarin aurenka ba ka ji na gaya maka su majin magani mata da miji ayi mata da miji ki haƙuri ki daina kuka na san babu macen da ta jure irin wannan maganar da mahaifiyata ta gaya ni abin da mahaifiyarka take faɗi gaskiya ne ba kowace uwa ce za ta iya jure wannan matsalar ba ita ma abin alfahari ne a gare ta ta gaji kokanta ya zama dole ka bi umarninta ka je ka kara aure saboda saboda kai ma ka ga 'ya'yanka haka ne amma kar ki fi da rai da rahama ubangiji Allah shi ke bada haihuwa kin ji ko bakin alƙalami ya riga ya bushe bana daga cikin sahun matan da za su sayo a duniya har abada ya kamata ki san cewa shi ma likita da ya wannan maganar ba shi yake ba da haihuwa ba kake la'akari da nasa, kin ji na sani amma dole ne ka bi umarnin yan uwanka da na mahaifiyarka ya zama dole ka ƙara aure ni ma na huta irin gorin da ake ma. shi yasa na zo dan bacci nake so in yi <laughs> na ɗauka ai sai ukun dare za ka shigo ina yana da ɗan tsaye ne akwai abin da yake so mu tattauna da ki kin gani wato hanan na san cewa ke mace mai tsoron Allah kina da kuma kyawawan ɗabi'u da halaye idan tsana kalle ki a matsayin matata ba karamar na nake da alfahari ba sannan ina so ki gane cewa zan bi umarin da mahaifiyata ta yi min amma hakan ba zai sa in musguna miki ko in tauye ki ba duk rantsi duk wuya ina tare da ke ba zan juya miki baya ba kin ji ko to ni ma na gode wa Allah da Allah ya bani miji kamar ka kuma alƙawarin da ka ɗauka a kaina Allah ubangiji baka dama ai

wannan gaisuwa ne sunan ka kenan tambayar sunan ka kenan ko ba ka jin daɗi to ai na gama ƙarya na mutum ko ba ka tafi na mutum sunan ta a ashe ki da mutunci dama ku kyara wata ai gaskiya ta faɗa idan ma bata faɗa ba wasu za su faɗa na gode ko gaskiya dai ba ki kyauta ba samira ai bai kamata ki mutu ka ba dan baki mutunta ta don komai ba ai ya kamata ki mutunta ta dan yayin mu na Allah ki hakuri an ta ne kin ga ina so in tabbata miki da cewa idan kika sake zuwa nan gidan kika yi irin wannan magana ɗan ranki da busu ya bace wallahi wallahi na san rashin mutunci da sarki ke nan wallahi idanun ta mutane da ke ba wannan ai rashin zamani to me ba sunan ta bane in ta isa ta haihu mana kin ga daga lokacin sai in kira ta da sunan ta na aini amma da kin san ubangiji shi ke ba da aihuwa kuma da ya so ya nufi da aihuwa ai da akwai yaran ta a gaban ta yanzu sannan ne yaya kin san kin ga dai Allah ya rawaito zai zo da ke a matsayin kauna ya dai kamata ki sani duk abin da kika yi wani kima sai dan miki ko za ki hannu ne kima Hanan ya kamata ki san cewa Samira yarinya ce karama saboda ka dole a samu kuruciya a tare da ita karki la'akari da abin da take faɗa kasi tasiri a ranki kin ji ko dole in yarda da abin da Samira take faɗi saboda dukkanin yan uwanka kalan da suke min kenan sun ɗauka ni ce na hana ka haihuwa ni ce matsalar rayuwarka ka ga dole ne amfani da abin da take faɗa min kin ga abin da take nufi ba haka bane kin ji ko ba haka bane wannan kallon shi suke min Allah ubangiji ya baka haihuwa Allah ya kama matan da zaka aura ta zo ta haifa maka ki daina tayar da hankalinki hana domin ku matsalar mu ne da ke duk ɗaya ce ke gwanda ma ke mijinki yana tarayya ke yana lallaba ki yana ƙoƙarin kwanta miki da hankali amma ni wannan matsalar ta rashin haihuwa ma rabi'u gani yake kamar ni na ɗora wa kaina kawai rashin haihuwar gazawa ta ne ki da ki bari kawai kowane mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake mishi ne fa ko har ban na su wani abu da zai taso a ce zan je gidan su kalin saboda zan haɗu da mahaifiyar shi da 'yan uwansa yadda kika san mujiya haka nake a cikin su duk da haka gwara ke yanzu fa kina ganin yadda nake zaune da rabi'u raban da in sa sha ido na tun shekaran jiya ba zai tashi dawowa gidan na ba sai tsakar dare kuma a bige zai shigo da safe kafin in shiga ɗakin shi ma ya riga ya fice ba zai dawo ba kenan kuma sai wani daren gaskiya duka nan muna cikin matsala sai dai fa Allah ya mana magana amin ya Allah mata da mijinta mata da mijinta tsakani sai rabbana dai akan yi haɗin bar su za su ɗanɗana aye mata da miji mata da miji mata da miji da miji Allah ya haɗa ku Allah shi ya haɗa ku bance kana ayi bari bance kana ayi fushi amma ko an yi fushin Allah kai ne Allah Allah kai muke kawo kukan mu a koda yaushe Allah na kawo kuka na gare ka Allah ka biya mu wannan bukata tawa Allah ka yaye min wannan damuwar take damuna likitoci sun tabbatar min cewa ba zan iya haihuwa ba ya Allah idan a haka ka kaddara min wannan jarabawa ta ubangiji Allah ka bani ikon cinye wannan jarabawa Allah ka nuna ikonka kuma ina ƙara jaddada godiya ta a gare ka Allah ka nuna ikonka ya Allah ina ƙara jaddada godiya ta a gare ka Allah ka shiri mijina munafuka ke kika jarabci kanki yan renin hankali kina ji ina kiran ki kawai kin zauna a nan kina wani abu me ma kiki karanta ne ma ban sani ba ke eh ni wurin wallahi na barin wallahi ban ji ba kai kira na ban san ka shigo ba ta shiga Allah ki ki dauko mu abinci ko sha sha sha ko ke hakuri zan ci ki tashi fa ki je ki dauko min abinci wallahi na ga alama kina rena min hankali ina rabuwa da ke a gidan nan wallahi za a ji kanmu da ki ana ruwa kina irga munafuka kawai na ga alama duk kin samun ido a gidan nan layi ini burin wallahi na baran a jinki wallahi sai dai shirye mu gaba daya munafuka kuma cin muki duka wallahi hanan har yanzu a matsayin yar gata nake kallon ki duba da idan kika yi la'akari da halin da nake ciki yan uwan mijin ba daɗin su nake ji ba haka zalika shi ma mijin <laughs> shi sa har kullum nake baki hakuri ki ci gaba da hakuri akan yadda kike na sani dukkan muna cikin matsala musamman akan rashin haifa amma idan na kwatanta taki matsalar da ke ciki sai na ga cewa ni 'yar gata ce saboda alhamdulillah ni na miji yana bani kulawa kuma yana iya bakin kokarin shi a kaina to kin gani ni ko yanzu idan ina cikin damuwar ma in ba ki zo na samu na gaya masa mata ba ana da wanda zan je in samu na san ba na kuma farhan Allah zai yi mana matsalar da muke ciki ku ne tafi? Ai ku ne muke tafi. Hassan wani abu? Na ku ji daɗin ganin ka. Ka ga mu gaba ɗayan mu ko? To tafiyar gaba ɗayanta ta wannan ce. Ma tukuna ka gane ta? Eh ban gane ta ba. Ali ya ce yar gidan Hajiya binta makotan nan namu da suka tayi suka koma Kaduna? Au, ita ta zama haka? <laughs> aiko ita ce ta girma to abin da nake so da kai wannan yarinya tun tana karama na yaba da hankalinta kuma tabbas tun a wannan lokacin nake sha'awar a ce yarinya sadaka ta mana saboda ina sha'awar ƙwalla zumunci na auratayya tsakanina da hajiya binta saboda haka ka nan ita nake so ka aura saboda nima ina da bukatar in ga jika. Am, Hajiya sai nake tunani wannan kamar ba mana nan gobe ba ce ka ji wani zance kamar ya bai kamata ba to ina kake so in yi dole ne in yi bayani a inda raina ake so tsakanina da ɗana hmm? ba gudu nake kowa iji ba magana aure ce fa ba ba wani abu ba sai me na san zan mu mai ki me amma akwai muhallin ganin na gida na same ki sai mu tattauna a can zai fi kaga dakata wai da can da nan akwai bambanci ne ta nake duk ɗaya ne to anan nake da ra'ayin yin wannan magana anan nake son yin ta saboda na isa kuma aliya ce gata nan sai ka aure ta kaga babu wani matsala da su gidansu da gidanmu duk ɗaya ne saboda haka bikin da nake so a yi shi da wuri nan da shekara ɗaya nima an ga jika Allah ya saba mana abin da ya aiko aliya ita ce alkhairin to ma wai tukuna ita wannan mai kama da kaza gidan gonar wai daga fara magana ta tashi ku ta yi ciki ba abin da ta iya a cikin gidan nan sai dai ta ci ta kashi duk wanda ya aure yana da bukatar ya ga karuwa kuma shikenan an yi magana aure ta tashi ku ta tafi sai me to bari ka ji in gaya maka ka jawo matarka kunne idan ta kuskura ta yi wa yarinyar nan abin da ba shi kenan ba ko wato za ta iya barin gidan nan ƙaramin aiki na isa a kore ta a'a to kaga dama da ni da samira za mu biya gidan kawo idris saboda haka aliya ga ta nan idan ta tashi tafiya ku biya ka aje ta a gidansu mu kuma idan mun je daga can ma wuce gida ko ba haka ba samira na'am wallahi ko ta ko bata so ba auren nan wallahi sai an yi shi sai dai ta mutu insha Allahu ni na ma ji daɗi gashi yayi kalli ya amince zai aure aliya ya zai ki amincewa ai da ma rike masa wuya suka yi rasa yadda zai yi banza ce ai banza ba ta kai zomo kasuwa kun yi shekara goma da komawa a lokaci na gudu wace makaranta kika yi na eh, yi cat poly kaduna amma a kika riga yayin ki gamawa shi ba ya tsaya wasa ba da kamar ma ba zai karatu gashi ke kin ci ribar tsayawa da kika kika jajirce ko da ke su samira nan su ma sun yi tsayawa su yi abu suna ta wasa abin ne akwai wahala amma idan mutum ya daure yi daga baya sai zai na jin daɗin abu haka ne yanzu kina da ra'ayin ki ci gaba da karatu kenan ko kuwa bayan kin yi aure eh to ban san da inda rayuwa na zai kasance ba bayan na yi aure amma dai gaskiya yanzu ban da ra'ayin haka kuma dai menene gaskiya kin burge saboda ina so in ga mace ta jajirce akan neman ilimi yana da amfani sosai Allah ya samu ci. Amin. A gidanmu nan. Sai yaushe kenan. Kana nufin ba za ka shiga ka gaishe da su umma ba? Zan shiga amma ba yanzu ba. To sai yaushe? Zan yi shirin lokaci da musamman. Sai yanzu. Allah ya sa dai ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba. Ni karki damu ba zan ɗauki lokaci mai tsawo ba. Ba damuwa. Na gode. To a gaya mutum gida. Za su ji.

ban ce ka bi umarnin mahaifiyarka ba amma ya za a yi ka shigo ma har cikin ɗaki kana waya da wata eh in za ka bai ka sai ka bari in ka fasa na sai ka yi wayar da za ka yi ko wani wani yana abu ki ne na canja miki ne ko wani abu ba canja miki ne ba komai ba yadda matsayin keke har yanzu haka matsayin keke a gurina kuma da kike wannan hayaniyar kike wannan maganar ya kamata ki san cewa fa ni ma ba akwai iya inda zan kai in gaza yan uwana ɗaya suka faɗa ai suna da gaskiya ba laifi ba ne amma duk da haka na yi bakin jini a gurin su na yi rigima da su na yi faɗa da su da akan ki amma kin kasa ganewa kowane ɗan adam na so ya wanda zai gaje shi. ban ce ba su da gaskiya ba kuma ban ce abin da suke faɗi ba daidai ba ne amma yana da kani ma ka dube ni kuma ka yi min adalci tun yanzu tun kafin ta shigo to kuma in ta shigo ya abin zai kasance. ni ban canja miki ba yadda matsayin ki yake haka matsayin ki ta gobe aure kuma na riga na yanki zai tun yanzu ma wanda ki fara sabawa da ita a matsayin abokin zaman ki kin ji na gaya miki there's no going back yawa <sighs> a gaskiya ina cikin tashin hankali saboda gabaki daya tun da mahaifiyar ta mishi magana aure na samu samun kula a wajen shi. hankalinsa ga baki ɗaya baya kaina tun kusan dole in shiga cikin tashin hankali gaskiya abin akwai takaici dama a gurin kalil kaɗai kike samun dama ban taɓa tsammanin zai dawo kuma ya juya miki baya daga baya ba abin akwai ban takaici farhan dole ne ya bi ra'ayinsu saboda mahaifiyarshi ta tsane ne tsana iya tsana da kika sani kin ko ba za ta iya amfani da damar ta don ta ga cewa ta shiga tsakaninmu babu komai duk abin da suka yi idan ma suna yi ne don su ga sun zuguna miki saraba ki namijinki ki shiga wani hali in Allah yadda Allah ba zai ba su nasara ba wannan nasihar ita mahaifiyata take min a koda yaushe don haka nake yin haƙuri ki yi haƙuri hanan ya kamata kuma yanzu ki tashi ki ƙoƙarin komawa gida saboda kin ga yanzu mijinki a kusan dawowa <laughs> farhan kenan sanin da kika yi inda da ni yanzu haka muna zaune muna hira a gidan amma yanzu ga baki ɗaya lokacina ya koma nata yana cin wajenta bayan zai dawo ba ki haƙuri hana komai mai wucewa ne namiji namiji kanin ajali Allah ya salamu alaikum na'am hafsa yau sannu lafiya lafiya na ganki a gida biki tafi islamiyya ba tana nan lafiya wallahi sannu hajjata na ciki tana ciki eh, yawa na'am za ki tafi eh ya na gajiya eh a ku lafiya lafiya lau ai da gidan su aliya nake ma yanzu ikon Allah alhamdulillah to ya al'amarin naku ba da wata matsala ko ah, ba matsala gaskiya iyayenta suna da mutunci ba kaɗan ba alhamdulillah ka hmm. hmm, dan sun ce ma in turo magabata na a zo ai magana alhamdulillahi alhamdulillahi ai da ma abin da nake so in ce da kai kenan ban ga ta zama ba yanzu zan tashi in je in samu kanin mahaifinka ka san shine jagoran wannan al'amari in je in gaya masa haka ne ai mutane ne mutanen kirki haka ne dan dai ka manta lokacin da muka zauna da su ne na sarki kai abiya gaskiya san mutunta ni sosai gaskiya kwarai na ji daɗin wannan al'amari masha Allah mm. to mata ka ja mata kunne kada ta kuskura in ji wata matsala a game da al'amarin aurenka idan ta kuskura ta ce za ta bata wa aliya to komai zai iya faruwa za ta iya rasa kujerarta ta zaman gidan aurenka ka ji na gaya ma saboda na santa da bakin kishin da nata a karki da mu hajiya inda wannan ne zan maganin wannan ai wannan ba ba matsala bace saboda idan ta kawo mana matsala a cikin al'amarin nan komai zai iya faruwa haka ne na sani eh bari in zo mu ci office to dama na ci ban yawa to sai mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su karka yi azar babi ka bar su ji magani mata da miji ayi mata da miji mata da miji ayi mata da miji mata da mijinta tsakani sai rabbana dai aka yi haɗin kabar su za su ɗanɗana aye mata da miji mata da miji mata da miji mata da miji Me ke yanzu ki je kin yi bacci ba? Eh, kamar kare. ya za a na iya bacci tun safe da ka fita baka dawo ba sai yanzu wallahi wani mitin ne ta zo mana wajen kai shine aka ce duk mu tsaya gaba abin da sake nan nan wannan magana ta ka hankali ba zai taba dauka ba kuma ƙarya ba ɗabi'a ka bace me yasa zaka canza mu'amalarka dan Allah ki daina wannan magana ni babu wata mu'amala da canza yadda nake tunda haka nake har gobe me yasa kike mun haka ne ba da ma in fitan tafi wani abu ya dan rike ni in yi dare shi kenan sai ki fara cewa wani kina mata tambaya kokon kina mun tambaya waka tafi haka ake yi shi kenan Allah baka hakuri da abincin ka na ka zo na ka ci. Na ci abincin office kai ka taɓa faɗa min cewa ba za ka juya min baya ba ba za ka bani a cikin wahala ba ko damuwa ka dube ni kai, yadda na zama lalace ba na cikin hayyacina na ma kamar masu take cikin kwanciyar hankali wai yanzu na Allah ne kawo wannan magana muna zaman lafiya ne da kawai ki so ki dinga daga man hankali duk abin da ya faru kai ne ka haifar da shi tun da ka saka neman auren nan gaba ki ɗaya ko zama da muke muna hira a gida ka daina yi ka daina cin abinci na saboda zan ka aure ta haifar maka ƴaƴa kin ga ki daina wannan zancen duk lokacin da ke magana ki daina sako min magana ali a ciki domin babu abin da shafe ta da maganganun na dole in sako magana ta saboda ne sila Gaba gabaki ɗaya mu'amala ka ta canza ba ka ta sai ta ita kake yi ni ba abin da ya canza a tare da ni yadda kika san da tun da haka nake ba abin da kuma canja nake kawai dai ki daina ɗaga hankali akan wannan magana kin ji na gaya miki shi ya haɗa ku bance kana ayi bari bance kana ayi fushi amma ko an yi fushin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. abubuwan ɗan da mace kin ci da eh. sirri ne a wuri Rani, Hanan, wabillahi lazi ban san ke bace wallahi na ɗauka faranci kuma wallahi shirin giya ne ki ya haƙuri don Allah wallahi ba a san sani na ba ne wallahi <laughs> in Allah ki ya haƙuri ki yafe ni wabillahi lazi ma na daina shan giyar ma wani Allah ya tsine wa giya Allah ya tsine kin cuce ni kin cuci Allah ya tsine ni Allah ya isa kin cutar da ni kin cutar da rayuwata wanda ya kirkiro ki ma Allah ya isa mun ba kana gida? Eh ban fita ba ina gida. Amma dai lafiya ko? Eh lafiya kalau lafiya kalau. Yanzu to ina zaka je? Eh masallaci zan je na ji an kira sallah. Masallaci zaka je kuma Rabiu? Warai kuwa. Wato Farhan insha Allah duk wasu abubuwa da nake aikatawa marasa kyau a baya in Allah ya yarda na dina. Insha Allah yanzu na zama cikakken mutum. alfasha da shan giya ga baki ɗaya na dina in Allah yadda. Alhamdulillah Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana. Kullum daman addu'a ta da fata na bai wuce in ganka haka ba. Na gode. Kuma dan Allah ina neman alfarma a gare ki da ki yafe mu da abubuwa munana da na miki a baya. Babu kuma rabi wannan ya riga ya wuce. To ni barin je masallaci saboda kan na latti. alhamdulillah Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana babanka ne jikin ya tashi saboda haka za mu koma da shi mu mai da shi birni wajen magani to shine na ce bari in zo ka ba da kuɗin nawa ake bukata wancan karan dubu goma haka muka kashe kuma ba ko kwandalar ka a ciki saboda haka yanzu dubu goma za ka kawo mu kama hanya mu kamar yadda wancan karan kuka kashe naira dubu goma nan babu tawa a ciki wannan ɗin ma za ku kashe kuma ba zan iya ba da tawa ba eh sumbuli sumbuli sumbuli ya za a yi kana da dukiya mahaifinka ba shi da lafiya tsohonka ne ko tsohona ne tsohonka ne man ka san cewa ita kanta rahin lafiya ka san ibada ce ko baka sani ibada ce to ka kyale shi ibada ga wani sabon shirin barkwanci sumbuli ai wani